وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتي نعتبر يمتي 29 a watan biyar ƙarshen watan biyar kenan a lissafin watannin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke kirga hijira a matsayin mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya cikin yardar Allah ga mu cikin masjid nuri islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na al-risala ابن أبي زيد الخيرواني رحمه الله منا cikin babi na takwas ba fi auqati salati wa asma'iha babin da yake karantar da lokutan sallah da kuma sunayenta domin kwana ƙarshen inda malam ya yi mana bayani akan lokacin sallar azhar wanda yake na yi. inda insha Allahu yau za mu tashi shi ne farkon lokacin sallar la'asar malam yake wa awwal waqti al-'asr akhir zuhu. farkon farawar lokacin la'asar shine ainihin farkon shine ainihin ƙarshen lokaci na azhar lokacin da mukutarin azhar ya zo ƙarshe to shi kuma mukutarin la'asar ya zo farko ina fata an fahimci malam ƙarshen mukutarin azhar ne farkon mukutarin la'asar to menene ƙarshensa wa akhiruhu an yasira zilu kulli shay'in mislaihi ƙarshensa ne inuwar kowane abu ya zama kamar ta sau biyu lokacin da inuwar ka ta yi kamar ka sau ɗaya to wannan ƙarshen mukutari ne na azhar kuma shine farkon mukutari na la'asar daga nan har lokacin da inuwarka za ta ninka ka biyu to an zo ƙarshen mukutari na la'asar ina fatan an gane wannan lokaci na la'asar kamar imamu malik da imamu shafi da ahmad ibn hanbal duk sun tafi a mazhabobinsu ya dakulu mukutarul asiri mukutarin la'asar yakan shiga min intihai muktarin buhuri daga inda mukutarin azhar ya zo ƙarshe ila an yasira zilla kulli shay'in mislaihi har inda inuwar kowane abu za ta yi daidai da shi sau biyu Sun takunu fi daruri ila al daga nan kuma sai a zama an shiga cikin wato lokaci na daruri har faduwar rana amma fa wannan shine abinda imamu malik da imamu shafi da Ahmadu Muhammad suka tafi a kai amma shi abu hanifa abinda yake cewa maimakon kamar yadda waɗancan suka faɗa wa inda hanafiya a wajen su hanafiyawa waqtuha min intiha'il muqtari dhuhri yace eh lokacin la'asar ya fara daga lokacin da muqtarin Azahar ya ƙare, daga nan muqtari ne ila al har rana ta fadi wannan shine abin da shi ya tafi a kai shi Abu Hanifa amma da Malik da Ashafi da Ahmad ibn Hanbal sun tafi a kan. lokacin da inuwar abu abutai biyunsa to mukutari ya katse menene aka shiga laruri shi ba wani maganar laruri abunsa shi abu hanifa daga lokacin da mukutarin azahar ya kare kawai lokacin la'asar ne ilal gurubi har zuwa faduwa an gane bambancin to wannan malamai su ne waɗanda duniyar musulunci take kafa dalilai da su a wajen ƙuru'a domin mutane ne da suka ba da rayuwarsu wajen ƙwanƙwance ma'anonin hadisai da ayoyin alƙur'ani kowa kana taɓa shi zai baka dalili ne ba wai su suke tsara abun ba da ake cewa mazhabarwa ne su ba su san ma wai an ce mazhabarwa ne ba fa almajiransu ne suke cewa kamar yanda wane ya karantar da ni kamar yanda wane ya karantar da mu da aka mazhabar ta tafi kuma a cikin kowa a mazhabarsa dalilai ne tsantsa daga ayoyi zuwa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai kirkira suke su tsara ba addini ba a kirkire in dai na gaske ne malamin kwarai kuma baya kage in dai na sunna ne kuma duniyar musulunci duk ta yadda wayannan malaman malaman sunna ne sai dai makiya gaskiya su ne kawai za ji suna cewa sun kushe su amma duk duniyar musulunci an yi ittifaki waɗannan malamai malaman sunna ne ba inda suka yi sabani a aƙida a kuru'a ne ake samun fahimtar su take shan bamban a wasu wurare a kuru'a amma aƙidar su gaba ɗaya tafiya take yi akan sunna gaba ɗaya aqidar su tare take a ibn taymiya shekul islam ibn taymiya an tambaye shi aqidar sai lissafa ce shi gashi gashi gashi gashi yace kuma ita ce aqidar malik ita ce aƙidar abu hanifa shafi'i ahmad ibn hanbal ce duk ita ce aƙidar su malaman sunna ne to shi yasa kake ga duniyar musulunci take kafa dalilai da su duk abu sai a ce e ittafaqa alaihi mazahibul arba sai ka ji an ce mazhabobin nan guda hudu duk sun yi ittifaqi akan abu to fa a sallama kawai ko a ce wane ga yanda ya fahimta wane ga yanda ya fahimta saboda adalci irin na karantarwa a addinin musulunci kuma kowanne yana da dalili Allah yi mana gamdakatar da dacewa akwai kamar yadda muka ce madogara da su waɗannan mutane suke dogaro da shi wajen kafa hujjoji akwai hadisin anas ɗan malik yake cewa lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana makana adun ashaddu ta'jilan li salati al-asr min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace matsayin mutum a wajen gaggauta yin sallar la'asar bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin wayansu, kamar yadda na gaya mana imamu malik da shafi da abu da ahmad ibn hanbal su a yi sallar la'asar a farkon lokacin ta shi ya fi a wurinsu amma shi abu hanifa a ɗan jinkirta ta shi ya fi a wannan shi ya sa kake ganin saudiya yawanci kusan ƙarfe hudu za ka ga suke yin la'asar saboda suna a suna tafiya da ra'ayin kai yawanci mazhabar ta. ko da yake su zaka tarka ba su da wata mazhaba tsayayya dama su kawai kitaban wa sunnatan duk wanda eh, wato fahimtar ka tafi karfi a hujja to su kawai nan suke ba za ka ji sun ware sun ce ga mazhabar mu don haka ba za mu yi kaza ba a'a su saudiya suna tafiya ne akan kitaban wa sunnatan kuma waɗannan malamai duka malaman su ne sukan gwada hujjoji da waɗannan malamai suka kawo sai su dubi wace hujja ta fi karbi a wuri kaza ne kaga sun tafi tare da imamu malik a wata matsala ne kaga ana tafiya tare da abu hanifa ko ahmad ibn hanbal ko shafi dukkaninsu kuma kowa dalilansa mai ƙarfi ne don ya zo a kan gaskiya da kitabi da sunna sannan sai a ce eh, amma hujjar wane ta fi ta wane ƙarfi saboda hadisin da wane ya kawo yana da ainihin inganci sama da hadisin wane don hadisin wane akwai rawi wane rawi ne kuma yana da rauni kun gane ko kuma a ce akwai inqita akwai katsewar rari da ba a samu kowaye ba a ciki don haka sai a ga wane ya hujjar wane ta fi ƙarfi don hadisin ka ya fi ƙarfi ina fata ana ganewa to Allah ya mana dangantakar farkon lokaci na azahar mun ji ta kuma saiwarka ta yi daidai da kai muka ce taku nawa taku bakwai to idan ka taka bakwai biyu nawa to shi ne ƙarshen mukutarin la'asa bakwai ɗaya ƙarshen mukutarin azahar ne farkon mukutarin la'asa bakwai biyu shi ne ƙarshen mukutari na la'asa an shiga baruri ilal gurubi har zuwa faduwar rana an fahimci wannan aina muke ba da zilimistin na wato bayan gushewar wannan inuwa ta rabin yini hatta wancan tsayuwa na azhar sai da aka cire maka wannan tsayuwa ta rabin yini lokacin da yini ya zo tsakiya akwai wata inuwa da kana so ka take ta amma sai ta goce to wannan ba a kirga da ita bayan ita sai a samu tsayinka to azhar ta gama nuna ta je ƙarshe an faka ta sai a larura daga nan kuma hukutari na la'asar ya shiga sai in an yi tsayin kabi'u, shi ma an cire kwatankwacin wancan inuwa ta rabin yini to daga nan kuma la'asar ta gama nuna an faka mukutarinka sai larurubi to dole sai ka ji suna cire inuwar rabin yini saboda inuwar rabin yini ita tana nan ba ta cikin lissafi a cikin ka'idar lissafin to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wa'ila a wani ƙauni aka ce eh, idan da za ka fuskanci rana sai ka tsaya sai ka kalle ta idan ka dubi wajen ta istaqbalta ka fuskance ta kenan to ka tsaya ka dubi inda rana take bi waje dika da fuskarka wa anta qa'imun ghayru mun ghayru munakkisin ra'sak wala mutahhi kada ya zama ka sunkuyar da kanka haka kada ya zama kuma ka ɗaga shi sama ka kalli inda wajen rana take kar ka daga sama kar kuma ka sunkuya haka a lokacin ka gashin a ina za ka ganta ƙasa ko ko sama to wannan wani magwaji ne shi ma wanda aka kawo daga cikin magwaji na lokacin la'asar a mazhaba ta imamu malik rahimahullahu ta'ala wala mubadirin lahu kada ya zamanto ka ɗaga shi kuma kada ka zamanto ka sun koyar da shi fa'in nazarta ila shamfi idan kaga ka kalli rana bi basarika da idon ka, fa da kalal waktu to lokaci ya shiga lokacin sallar la'asar ya yi wa illam taraha bi basarika idan baka ganta da idon ka ba walan. falam ya dukul alwaqf lokaci bai shiga ba idan har baka ganta ba walam ya dukul alwaqf to lokacin ta bai yi ba in dai har sai ka yi haka ka gano ta to lokaci bai yi ba amma in ka tsaya haka sai ka ganta sannan ba ne ka yi haka ba ka gano ta can to lokaci ya yi in kuma har sai ka yi haka sannan ya yi da kai to lokacin ya kuri. ana ganewa wannan wani magwaji ne ko da dai waɗansu sun tafi a kan wannan magwajin yana da matsala don rana takan samu bambancin yanayin tsayuwa takan zo a karkace a lokaci kaza lokaci kaza kuma takan zo a daidaice kamar lokacin kunturu yanayinka daban lokacin bazara yanayinka daban to shi yasa yawanci wannan magwajin bai karɓu ba a gumayensu amma magwaji na inuwa shi ya gama karɓuwa ina fata an gane saboda hadisi ya zo na jibril da ya zo ya kwatanta wa manzon Allah sallah alaihi salatu wassalam to wa in nazala an bafirika idan har ya sauka daga taikin ganinka wato a wannan lokacin ce ce faƙatta makana dukulun wakil to ko shakka babu shigar lokaci tuni ya gama shiga idan har ya zauna gashi kana gani to lokacin fa ya gama shiga yanzu ana cikin lokaci ne na la'asar ka yi maza maza kawai ka yi sallah ina fata ana ganewa to wallazi safa mali rahimahullahu ta'ala wannan shine lokaci da imamu malik ya sifanta wannan shine agogon da yake aiki da shi shi imamu malik waɗansu suka ce wannan magwajin ya yi shi ne a lokacin bazara aka yi masa fatawa yake in ka tsaya ka kalli rana sai cin idonka baka sunkuyar da kai ba baka ɗaga sosai ba to lokaci ya yi idan kuma ya sauka har ka gan shiga shi nan ƙasa to ya gama shiga sai gaggawar yin sallah kawai an gane wannan domin sun ce akwai bambanci yanayin tsayuwar ranar da lokacin bazara da kuma lokacin hunturu annal waqta fiha ma lan tafar sham yace kai lokaci ne na la'asar fa daga wannan lokacin matukar rana ba ta yi sanyi sosai ba ta tafi za ta faɗi duka mukutari ne matuƙar ba ta yi fatsi ba wa waqtul magribi to lokacin magariba fa waliyar salatul shahi ita ake ce mata salatul shahid ma'ana a shahid ai al sallar mazaunin gida mazaunin gida raka'a nawa yake yi wa azzahar? to dama azzahar raka'a nawa ne yi fa biyu ya rage ko kuma to sallar magariba mazaunin gida raka'a nawa yake yi dama nawa ce yi fa to dama nawa ce to ita kawai ta mazauni ce kowa ma a sallar mazauni zai yi ta shi yasa aka kira ta salatu shahid ma'ana salatu hadir yanda matafiyi zai yi ta haka mazaunin gida zai yi yanda mazaunin gida zai yi ta haka matafiyi zai yi ta ita ba bambanci tsakanin mazauni da matafiyi ba kamar sauran kallolin nan guda biyu ba ko uku sallar abin nan azhar la'asar isha'i kun gane kaga su akan yi su ne bibbiyu a tafiya hurhudu a zaman gida to ita kuma salatul magribi kowa uku zai yi ta wasu ka ce salatul sha'i sallar mahalarta kowa ya halarci gida lokacin an je an wuni an yi gwagwarmayar neman halal wasu haram duka dai an ya mutu an dawo yanzu kowa yana gida yawanci za ka ga masallatai an fi cika su daga magariba wata unguwar in ka je da azhar sai ka rasa da wa za ka yi sallah la'asar ka rasa da wa za ka yi sallah magariba ne ka ga masallaci ya cika wai dama da jama'a a ce to ai kowa ya dawo ko kowa yanzu hadir shahid kowa yana gida yanzu ya dawo to ita sallar magariba ce to menene lokacinta yani annal musafir matafi la yaqsuruha bayyin qafarunta wai salliha zai sallace ta ne ka salatil hadiri kamar sallar mazauni fa waqtuha lokacinta ghurubu shamsi ya rana lokacin da rana ta ɓace muku daga ganin ku. ba kuma girgije ne ya ɓoye ta ba a'a ta wuce yankin ku ta shiga yankin wayansu to ba ta yi yanzu karka dauka ko ina dare ne wayansu yanzu tana can tana kullo musu yanzu wasu suna can suna ta rana ta fito rana ta fito wasu kuma yanzu suna can tana la'asar wasu kuma yanzu tana can tana azahar Allah yana aiki wace aiki irin Allah kulla yaumin huwa fi sha'ani ko da yaushe aiki yake yi kuma sannan ba gajiya yake yi ba kuma ba aiki yake yi ba tukuru irin aikin dan adam a cewa kawai yake kun kun kun amruhu bainal kafi wal nuni sa tsakanin kafin da nunun ne in aka ce kun shikenan tsakanin kaf da nun ɗin a nan kawai har an gama to lokacin da ta ɓuya tana ɓuya daga ganinku to magariba ta yi wannan shine farkon mukutarin sallar magariba fai za ta wara bil hijabi malam yake matuƙar ta ɓuya daga shamaki da shamaki ba za ku ganta ba ta tare to shi kenan wajaba fara wajabati su. sallah ta zama wajibi yanzu amma kafin ta faɗi ba wajibi ba ne daga cikin sharuɗan wajibcin sallah akwai cikar lokaci lokacin sallah in bai cika ba ba a wajabta maka yinta ba a lokacin lokacin ta na cika to shi kenan yanzu wajibi ne ka yi ta in ba ka yi ba kafiri ne in ka karyata in ba ka karyata ba fasiki za a shaurara maka in ba ka yi ba a kashe don karka kawo sai a yi maza maza a kashe shi kar ya zama kafiri don in lokacin da ya wuce da yi ba zai zama har ne ba ku kashe shi kar a taimake shi ya mutu kafin lokacin ya wuce amma in yake ƙarya ce dole ne in yi ai ba dole ba ne sallah kai ka kai ka je tun da ta zama dole abun ka kaje ka yi ni ba dole ba ne to wannan ba shaurarawa kashe ji za a yi kuma a matsayin kafiri amma wanda yake ya ta sallah haka kake tabbat wajibi ne amma shi ba zai yi ba tukuna sai ya tashi to a shaurara masa a ga ishin, yanzu me ya wurage da raka ɗaya fa kawai lokacinta zai wuce to kuma maza maza aka shi kar yadda ya kafin a taimake shi kar lokacin ke wuce bai yi ba sai a taimaka mar da yake dan gata ne ko da tara tara kare ko to yana hannu dama hukuma ba ta bari ita hukumar musulunci lura take yi da addini ba shine shugabancin shugabanni na musulunci su sun fi ƙarfi wajen kula da addini da kuma haƙƙi na al'umma haƙƙin ɗan adam ba sa bari wani ya danne haƙƙin wani shi yasa abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu yake cewa mai ƙarfi a gona yana da rauni mai rauni a gona shine mai ƙarfi tun da kuka gana Allah ya tsora ni a matsayin khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu wani mai ƙarfin da zai danne haƙƙin wani mai rauni face sai na zama ƙarfinsa na ƙwato wa mai rauni haƙƙinsa daga ƙaƙƙarfa in maida shi raunanan ne in maida wa mai rauni kayansa ya ce kuma komi kuka ga na karkace ku koɓo ni da harkunan ku in na ji ko da takobi ku maido ni layi ku mun gata kar ku bar ni halaka ta ji na gani shi ne fa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake don da za a auna imanin mutane da na abubakar a sa da na abubakar sai ya yi haka sai ya daga lokacin kuma hadisin nan bai ki bayyanar da haka ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wasu duk suna takkar rasuwarsa sai da abubakar ya shigo ya je ya buɗe shi ya gan shi a kwance ya tumbance shi ya ce lalle mutuwa ta ce Allah ya wajabta maka kuma kayi ta tsarkakakke kake sanda kake da rai tsarkakakke kake bayan rasuwarka ya maida shi ya rufe ya fito ya haunin mimbari ya ce ayyuwa na lokacin kuma umar shi kuma yana nan in ji wanda zai ce ya mutu an yi shuru ya ce to man kana ya abudullah fahimna Allah, allaha hayyun la duk wanda ya san Allah yake bautawa ya dage ya ci gaba Allah yana nan bai mutuwa faman kana ya abudu muhammadan wanda kuma muhammad yake wa bautar sa dama don muhammad yake yi to fa inna muhammadan kad to lalle yau muhammad ya rasu sai ya ci gaba da kawo ayoyi yana kawo ayoyi da Allah ya tabbatar da cewa zai mutu innaka mayyitun fa innakum mayyitun lalle kai mai mutuwa ne kuma su ma masu mutuwa ne sannan yace afa in mata aw qutilan ala aqabikum wai yanzu shikenan idan da annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu ko a kashe shi sai ku koma baya kawai ba za ku yi addini ba saboda ya rasu ko an kashe shi Eh? ya ci gaba da kawo irin na ayoyi takobi ya faɗi daga hannun umar ya sunku ya yi durkusa a kan gwiwarsa ya ce sai yana ji kamar sannan ake wa'ayin ayoyi da duk sun fake ma ya ce lalle na yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya karin ya yi al'umma a ra'ayi sanda aka naɗa shi waɗansu suka ce su ba za su ba da zakka ba don ba a ce su bayar da zakka a gun kowa ba ba wanda aka ce ya karbi zakka a gun su sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai nan don haka ba wanda ba ku ba don Allah cewa kun anta ya Muhammad kenan min amwalihim sadaqatan tuqfiru wa salli alaihi ka karba to ina yake baya to ba wanda za mu ba suka ce su ba za su ba da sai na abubakar ya ce to maza a yi gangani a je a yaƙe su umar ya ce ka yaƙi mutanen da suna yin kalmar shahada suna sallah suna azumi me kake ya ce suna sallah suna azumi waye ne ya ce a raba tsakanin zakka da sallah wa aqimu salata wa atu zakka sun yi sallah ba su ba da zakka ba zan yaƙe su ba bayan sun raba tsakanin abin da Allah ya haɗa ya za a yi ba zan yaƙe su ba yake kai ko da maɗaurin rakuni ne ake karɓowa a gunsu sanda manzon Allah yake nan sallallahu alaihi wasallam yau suka ce ba za su bada shi ba sai na yake su har sai ran da suka bada shi sai na Umar ya ko da na ga Abubakar ya dage na tabbatar da ra'ayinsa shine kan daidai muka sallama ma dukkanmu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya ya ce umar abun na abubakar shi kaɗai fahimtar fa da imanin sanarin jayar al'umma ya ce kowaye kai in ba annabi ba ne abubakar ya fi ka to a lokacin da rana ta ɓuya a lokacin ne magariba take zama wajibi shi yasa yace fa ta tawarat bil hijabi wajabat as idan ta ɓuya daga hijabi aka daina ganin ta to sallah ta zama wajibi la tu'akkar ba a jinkirta ta wa laysa laha illa waqtun wahidun lokacin ta baya ɗaya ne la tu'akkaru an ba a jinkirta ta barin wannan lokaci ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء وهذا الاسم أولى أو أولى بها لوكة صلاة العتمة وكيف صلاة العتمة وهي صلاة العشاء إذا صلى العشاء أما ما لن يتي وهذا الاسم أولى بها wannan suna na al'isha shi ya fi dacewa da ita amma da salatul atmati da salatul isha'i duk sunayen suna da asali to wanne ya fi dacewa da ita salatul isha salatul atmati akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace law ta'lamuna ma fil atmati da kun san alherin da ke cikin sallar isha da kowa yayi kokari ya halarce ta walau abuwan to amma ba ku san alherin da ke ga sallar isha ba shi yasa sai ana sallar isha'i kuna gefe kaga salatul atma ya kira ta to salatul isha'i kuma ta zo a cikin alqur'ani lokutan da aka ce matasa yara kaf su shigo gun mutane aka ce wa ba'da salatul isha'i ko haka bayan sallar isha a cikin alqur'ani a cikin suratul nur ne ko arama suratul nur ko kaga ashe malam sai yake to wannan sunan shi yake domin a hadisi akwai suna a qur'ani akwai suna shi yasa sai yake wannan sunan aula biha shi ya fi dacewa kaga anan suka ringa yadda karfin dalili sai su ce abu kaza ya fi ba wai kamar yadda muke cewa ba khilafa a cikin al'umma rahama idan mutum ya ji wanda ya fi masa sauƙi shi zai yi ba haka ake nufi ba wanda ya fi ƙarfin dalili shi ake bi ba wai wanda ya fi ƙarfin wanda ya fi sauƙi ba kazan wani in ya ji inda sauƙi yake kawai shi can zai yi ko? wani ya ji wasu suna ce an ce idan mutum zai shafa hukunci ya halatta sannan To aka ce ai ita ce safa ya ji malamai suna a kan safa ya ce to haka mun samu sauki lokacin tsarin nan kawai ya yi alwalarsa ya sa safarsa ya kwanta su ba in ya tashi kawai ya shafa kansa safa a eh, tsaye masallaci eh eh اختلاف العلماء رحمة للأمة وسابان معلماء أي رحمة تأتي الأمة ويشي شي كنان يجين شي سوقي كوي يبي يسي ya ga wani أبو منا كوي mana eh kawai مكوي sa mu kaga sabar mu kawai mun tashi kawai mu shafa sai mu masallaci kaga mun huta da faso da ainihin kaushin kafa to shi sauki wai yake ba ƙarfin dalili ba to Allah ya mana daidai na muke to wa waqtu salatil isha'i aw salatul asmati ghaibubatu shafaqi shine buyan shafaqi an gane ko ghaibubatu shafaqi buyan shafaqi menene shafaqi wa shafqu ya baqiyatu fil maghribi wannan ja da ke wanzuwa a yamma bayan rana ta wuce takan bar tarbatsin gezarta jajau a baya don lokacin da ta zo kusa da ɓuya wajen ku ja za ta yi to in ka tafi sai ka bar muku jan to wannan jan ba za ka yi isha'i ba sai ka daina ganin jan matukar za ka duba ka ga akwai ragowar ja to ka tabbata fa har yanzu isha'i da yi ba in kuma ka yi sallah a lokacin ka yi sallah lokacin ta bai yi ba kuma ba wajibi ne ka yi ta a lokacin ba tun ba a sallah tun lokacin ta bai yi ba sai in wani sharari. sai in wata ka'ida kamar za a yi ainihin jami'i na kalloli saboda tafiya wanda ake gabatar da sallar la'asar tun lokacin ta bai yi ba a yi ta tare da azhar ko ko a jinkirta azhar sai farkon la'asar sai a yi su tare ko kuma a yi ainihin isha'i tun lokacin ta bai yi ba in an yi magariba ko a jinkirta magariba lokacin isha'i ya zo sai a hada su a yi to irin wannan ne kawai zai sa in kai sallah haka sai ta karbu amma in ba haka ba to ba za ta karbu ba kamar tafiya ta turnike wa mutane kun ɗauki hanyar abuja ko sokoto ko lagos sai aka fata da magariba to za ku yi magariba sai ku yi isha'i lokaci da kawai ku hau ku kama hanya ko kuma in magariba ta yi sai ku ƙi sai isha'i sai wannan shafakin ya buya sai ku fata sai ku yi su tare ku yi magariba ku yi ishari sai a tafi magariba raka'a uku isha'i raka'a biyu sai a tafi kawai an gane wannan Ta gaba sauran tsayawa in kuma da azahar ne za ku tashi lokacin tashin ku lokacin azahar ne to sai ku yi azahar ku yi la'asar kawai tun lokacin la'asar din da yi ba saboda in an kama hanya an tafi kenan in kuma kun tashi lokacin azahar bai yi ba akan hanya azhar ta muku kuna iya jinkirtawa ku ki ku ita tafiya sai la'asar ta shigo sai ku faka sai ku yi azhar sai ku yi la'asar daga nan kuma sai a hawa tafi an gane wannan don haka sallah ta matafi ya kamata matafiya su karance ta musamman direbobi ya kamata a ce mutum yana da ilmul hali kana da ilimin halin da kake ciki don direba ko da yaushe matafiye ne kar ka zo ku yi ta rikici da fasinja idan ka zo dama kafin ka ɗaga ka sanar wa fasinja don su gane kai ɗin ba wai haka kawai kake tafiya da ka ba domin haka ga direba wani ma fasallar ba damun shi kai ba wai bari ya nuna wa jama'a riya direba wai ba za ka gaya a yi sallah ba ne ya ce a to gaskiya mun ka tsaya mai sallah eh, wuri kazan ka san za mu kai ne kaza kaza kaza ai ta kallon shi mutumin kirki kaga wannan yana da kokari wallahi yana son sallah eh yace to jama'a kun ga azhar kai yanzu kowa maza a je a yi azhar da la'asar don in mun tafi ba za mu tsaya ba kamar yadda shari'a ta da in kuma ka ɗaga ne ana cikin za a tafi ce to jama'a in muka tashi yanzu fa ba za mu tsaya ba sai a muku tarin la'asar in tarin la'asar ya yi za mu tsaya sai mu jami don shi ake kira jami ba wai mu haɗu liman yana gaba sai na za ga can suna jami ba shi ne jami wannan jama'a ake cewa salatul jama'a ce ita ce wanda ake haɗuwa liman a gaba kuna baya salatul jama'a ake ce masa jami'i kuma shine wanda za a haɗa sallah biyu yake to don haka za mu yi azhar da la'asar kar azhar ta yi ba mutum ya yi mun magana sai la'asar ta yi za mu faka in Allah ya kaddara mun kai daidai guri kaza domin sukan ɗan kwatanta lokaci saboda yau da kullum to in aka tsaya ce to jama'a kowa a zo yanzu kan za mu yi azhar da la'asar ne in mun tashi kuma ba sauran tsayawa ba za mu sake fakawa ba sai magariba in aka zo magariba kuma za mu haɗa da isha in muka tafi kuma sai yadda Allah yi kun gane wannan ya kamata direbobi malam Muhammadu su rika yi musu bayani saboda kar su rika rena muku su ce ai don in gun kai ka dalibi a ce direbobin nan ba sa son addini ba sa son addini shi kuma yana yi da basira yana sane da abin da yake yi domin tafiya tsayuwa kirista ya bata muku tafiya yanzu idan da za ka hau mota tana yi tana tsayawa wata kuma in ta hau ta tafi ka tafi kenan kamar ka zo ka tare mota hanya da mutum ɗaya a ciki wata tana can a tasha tana lodi sai ka gama lodi ka tazo wannan kuma duk inda ya je yana ɗaga yatsa sama sai ya ɗaga kafa duk inda ya ga mutane waccan sai ta zo ta wuce ku har ta je ta sauke kuna nan kuna kala hanya ko ba haka ba ne? to tsayuwa tana bata lokacin tafiya yanzu haka in kana tafiya da keke in dai za ka rika tsayawa kana shungulla sai ka ga kaɗan kake riga mai tafiya kan jaki in dai kana yawan tsayawa da mashin sai kaga kusan tafiya tare za ku yi da mai keke in dai kai kana tsayawa shi baya tsayawa to shi yasa shari'a dai ta tana dama na irin wannan lokuta mu rika haɗa su kuma shari'a sai ta yarda halal ne kuma kar ka ɗauka wai idan muka mutu kafin la'asar ɗin Allah zai tambaye mu an ce musu a tsaya a yi azhar sun ki sun ce wai sai la'asar ta ya hana to gashi sun mutu ce to ai shari'a ce ta ce mu haka ba za a tambaye mu haƙi ba mu da laifi Don mutum baya kaga wa kansa shari'a kun gane to yanzu misali idan mutum ya yi magaribar ya mutu kafin azhar abin nan kafin isha'i yana da laifi ne shari'a ce ta ce ka jinkirta farkon la'asar sai ka haɗa, to da ka jinkirta sai ka mutu kafin farkon la'asar din waye zai tambaye ka Allah da ya yarda a yi hakan shi kadi sai ka yi kuma ba ka yi ba sai da hakan ta kama a matsayinka na ne lokacin da kake zaune a gida ba ka yi ba to don haka ba za a tuhume ka akan ka yi laifi ba kawo muku da sallah a kanka babu na fata an gane to sai ya ce mu to shi shafaki ya ce alhumratul baqiyatu fil maghrib wannan ja da yake raguwa a yamma min baqaya shi Aisha na ragowar gezan rana rana ta kan yi sha haka sai ta baje sai ta yi jajau sanda za ta ɓuya to in ta ɓuya ne ta bar muku wannan abun a baya to shi idan ya bace to shi kenan ishari ta yi wa idza lam yabqa min al-maghribi sufratun wa la humratun faqad wajaba al in dai kuka duba yamma ba ja ba wata rawaya rawaya alamar yanayin launi da ba fari ba ba ja ba rawaya to shi kenan lokaci ya zama wajibi yanzu in kai sallah ka yi ta a daidai kuma yanzu ana neman ka yi ta wajibi ce yanzu a kanka don me don lokacinka ya yi an gane? to wala yanzu ila albayabi kar ka lura da haske albayab haske ce kai duk yamma haske fau ku ce a yi sallah ba haske aka ce a duba ba ja akwai babu akwai yan rawaya rawaya da take cuɗanye da ja jan ya tafi ya rage ta babu sai haske e to ai shari'a ba ta ce mu lura da haske ba kun gane wannan don haka albayaw wannan haske na yamma ba shi za ka lura da shi ba wanda yake wanzuwa fil magribi a yammaci fa zalika la hawaqtu in dai har kaga babu ja ba waya don wannan hasken karka damu fa zalika laha waqtu wannan lokacin ta ne daga wannan lokacin kuma lokacin isha'i ne ila kulufin laili har zuwa kulufin dare kulufin dare shine in an kasa dare uku kashi ɗaya in ya ƙare to shine kulufi ɗaya sai ka kaddara kamar ƙarfe goma duka lokacin isha'i domin ita isha'i tana daga cikin sallolin da aka ce da yin su da wuri da jinkirta su ne ya fi sun tafi a kan cewa jinkirtawa shi ya fi lura da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallah har aka zo aka ce yara da mata fa suna bacci ya rasulallah, dare ya yi. sai ya zo ya yabi waɗanda suka jira suka haƙura ya ce waɗansu sun yi sallah sun tafi waɗansu sun yi haƙuri yace wallahi ba don kada in kuntata wa al'umma ta ba da wannan shine lokacin da yafi kyau a rika yin ta ja sai a rika jinkirta ta saboda ne saboda ba a son ma a yi ta da wuri kuma a tafi hira don ka yi ta ka kama hira din kuma wani laifi ba a sallar isha'i a tafi hira haramun sai dai ko in karatu ko wasu shawarwari na alkhairi ko wani wa'azi ake shauraro ko kuma nasiha ake yi ko sulhu ake yi wa waɗansu ko ana mitin don ya za a yi a gyara unguwan wannan tamu fa akwai matsala yaranmu suna lalata wata hanya za mu bi a matsayinmu na iyayen yara ko kuma ya za mu yi mu gyara abu kaza fa ana kan ana ta kokarin bullo mana da abu kaza a unguwan nan wanda kuma addini bai kamata ba dattawa sun hadu ko matasa sun hadu suna shawara bayan sallar isha wannan babu laifi la khaira fi kathirin min jawakum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas duk ganawar ku mafi yawan ta ba alkhairi inji Allah illa man amara bi sadaqati sai wanda ya tara mutane ya ce abin da ya sa na tara mu ku duba wani halin da ya shiga sai an fita kullum a samo kuma gashi Allah ya jarrabe shi da larura ya kamata mu yi kokari mu tara masa wani abu ko kuma wace hanya kuka ga za mu bi wajen taimaka masa yanda taimakon zai yi tasiri shi yasa na kira ku don mu shawara kaga tana da buƙatar a yi sadaka ko ko kuma ya kamata fa jama'a ku duba masallacin nan yana da bukatar abu kaza abu kaza kuma mu ne masu yi ba wai Allah ne zai turo mala'iku su mana ba ba ya kamata mu sani kowa ne zai yi illa man amara bi sadaqati aw ma'rufin ko kuma abun kwarai aw islahin bainan nasi wani da wani ba ka shiri ba ko kun san haka a matsayin mu na abokanai kuma kaga wani abokin mu ne shi ma wani kuma abokin mu ne ya kamata mu gansu suna gaba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta gabar da ta wuce kwana uku hatta gabara fa da Allah yake kallanta a ƙarshen asubahi ya ce fa banda waɗanda suke gaba to wace hanya za mu yi musulmin tasu islahin bainan nas sulhun tsakanin mutane wannan don kun zauna kuna tattaunawa bayan sallar isha'i za ku da matsala amma a zauna a temple kawai a yi taki wani sai ya ci ya koshi sai ya bar iyalinsa zai tafi can sai a je a zauna a yi ta ƙarya a yi ta ƙarya wani ma shi ne kakakin majalisa in bai zo ba majalisar ba ta da daɗi wallahi ka ji tsoron Allah karka yadda ka zama kakakin majalisa ba wai majalisa da ta can ko na abu ba a su wayan can kila ai suna umarni da mai kyau dattawa ne suna yin shawarwari don gyaran ƙasa ko su in suna shawarar cutar ƙasa ai sun shiga uku ko balle kai da za ka zama kakakin temple in ba ka zo ba dai ƙarya ba ta da dajiran nan don in ya wani ya wakilce ka ta ba ta armashi ƙasar wanda shaidan ya baki rawani fa ko shirme ya yi sai an yi dariya kada ka yadda ka ja da wanda shaidan ya ba kande tashi don koyaya ka kawo magana ka lafta nishi ba za a yi dariya ba shi kuma daga ya yaba maka sai a yi dariya to kaga ka ja da wanda yake shiri da shaidan ina za ka ci nasara don haka zama a temple bayan sallar isha ya aka ce bai da kyau shi sa jinkirta sallar isha ya yi daga an yi sallah kawai sai kowa ya shiga gidansa sai a yi ne sai a yi abin da za a yi cikin gida ko bacci ko dai fahimtar juna a gida wannan shi ne abin da ya kamaci dattawa ko ka yi nazari abin da zai kare ka a cikin littattafai ko kuma a cikin littafin Allah a Qur'ani Allah ya taimake mu sai ya ce to mimman yuridu ta'khiraha ga wanda yake son ya jinkirta ta to yana iya jinkirta ta har zuwa filifin dare li shuglin aw uzri saboda wata shungulla ko kuma wani hanzari nasa wal mubadaratu biha aula anan shi kuma malam yace yin ta da sauri shi yafi don Allah ba a son mutum yayi bacci da yi ta ba haka ne wuya ba a son mutum ya yi bacci da yi isha'i ba ba a son ya tafi hira bayan isha'i eh? to shi wannan lura da haka sai yace almubadara to ha aula gaggauta ta shi yafi wala ba ta ani wa kiraha alal masajidi amma masu sallah a masallatai ba su da laifi so ake su jinkirta ta saboda wanda yake nesa da unguwar da masallacin take ya samu salatin jama'a ina fata gani amfanin kiran sallah don jama'a su ji su taho amfanin yin masallaci don jama'a su haɗu to sai aka kira sallah kawai daga kiran sallah sai aka shige sai dai in dama duk ana nan kamar yadda muka haɗu tun daga magariba ba mu tafi ba yanzu daga an kira sallah sai mu yi ne sai mu yi sallah to amma da aka yi magariba kowa ya tafi da aka kira sallah kawai sai muka shiga daga kiran sallah muka shiga to me yasa aka kira in an san ba za a jira ba me yasa aka kira hmm? to an tuna musu suna can suna kokarin alwara kuma kun kama sallah kafin su iso an gama to ana dan jinkirtawa ko magani ba ce ita ce dai ne lokaci da aka ce kun kasance to in aka kira to a jinkirta ka je ne ka gani daga kira ake shiga hmm? in aka kira ne an shugullar alwalarka duk za ka yi muka samu salatu jama'a a ne haka a madina ba wai kawai daga an kira zalla kawai wuf a fada ba to ai kiran bai yi amfani ba don wani yana can ya ke daga ya kira zai yi kokari to a jira shi don ya samu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin fa ba zai taba cika ba sai ran da muke so wa junan mu irin abin da muke so wa kanmu kana so wa ƴan uwanka alheri irin wanda kake so ashe mutum in yayi sallah shi kadai ya samu lada ɗaya in a cikin jama'a ne 25 ko 27 to ba za ka so wa ɗan uwanka samun 27 ɗin nan daraja 27 sai ka gaggauta a duk Allah mu sallah duk Allah mu sallah sai aka yi sallah wa'yansu suka rasa jama'a suka yi sallah su, suka samu daraja ɗan ɗaya in fa har ta samu kai kuma ka samu shirin da bako? shi kenan kai ka ji daɗi wa'yansu sun rasa to yana da kyau mu rika yi wa juna hakuri in aka kira sallah a ɗan shaurara har lokacin da za a yi shauraro na gwargwadon eh yanzu kamfani kokari ya zo banda ɗan baya ga dangi wannan dama shi kullum ɗan hawan sai da ne shi irin karen motar rokan da shi kullum sai ya ji kakka masu tsala sannan sai ya ce jikomin ruwa kai jikomin buta in Allah ya yarda dai sai na samu raka ya fatanta na alwala ko oho ya rugo da gudu ya zo ya wurgar da takalmi ya fada an yi ana dagowa ruku yana isowa ya ce na dai samu wahala ba <laughs> ka samu wahala Allah ya sauke to lallai don sun jinkirta su ahlul masajidi kalilan kaɗan lijitima'in nasu saboda mutane su haɗu wannan ba ku mafi wa yi rabu nau'in kabla ba a son yin bacci idan aka ce yi kurabu an ƙi annawu yin bacci kabla a kafin isha'i Wala hadisu li ghairi shughlin bada ko a zauna ka hira ligairi shuguli babu wata shungulla da ta kama ta dole kawai ku zauna don taɗi kawai gira ba da bayan isha'i nan kuma ba a kar a yi bacci ba yi isha ba kar kuma a kama hira in an yi isha so ake mutane su zama na kwarai to alhamdulillah a karaman Allah game da sallah

Eh, eh. eh. to wannan ya kamata ka ba shi ɗanka eh yanzu in aure zai ya kamata ka ba shi ƴarka? Ah, an karfi yanzu kai ne kai ba a'a to ai ai so muke mu yi abun dalla dalla misali sai ka ji yana neman aure kana da ya za ka iya bashi baya tsalla kaga ba za ka bashi ba to ya za ka ɗauki ɗanka wanda ake tunanin zai iya rike duniya nan gaba su zai ka ba wanda bai damu da asiri ba ya lalata maka amma yau idan mutum mai kula da addini ne za ka iya matsewa wani ko bayan rasuwa ta ga amanar yayana ka kula ne da su ka san kawai in suna hannunsa ba za su lalace ba sha Allah sai dai da Allah in ya kaddaro kuma bayan da aka iya ko kai din kana ji kana gani dan ka sai kan gani tunda hakan bai gagari annabawa ba dan annabi ya kangare a gaban annabi kaga wannan wani abu ne daban don haka bai kamata ka ɗauki ɗanka amintaccen ɗa amana a gunka ka baiwa wanda baya son sallah har ma wanda yake yi wa sallah isgilanci domin yi wa sallah isgilanci kafurci ne yi wa manzon Allah isgilanci kafurci ne yi wa ayar ƙurani isgilanci kafurci ne to sannan shi har yana ta so sallau kamar mutumin da za a ce ya je ya yi karatun ƙur'ani ke to ka huhu to to kaga wannan duka kafirci ne bayyin isgilanci istihza duk mutumin da yake yi wa sha'a'ir Allah alamar ibada ta Allah isgilanci hakan yana kai mutum ga kafirci to kaga bai kamata ka ɗauki ɗanka ka danka wa wanda baya son addini sai in ce wanda bai son Allah ma don mutumin da bai so ya je ya gana da Allah to yana son Allah ne bai so to ya za ka ɗauki ɗanka ka baiwa wanda ba son Allah yake ba to don haka sai dai idan har shi ya matsa sai ka yi masa bayani cewa ne ba wai ban son ka ba kuma wallahi muna zaune lafiya ina da sha'awar in ya ka amma akwai abu ɗaya wanda nake so domin wani lokaci sai in ga muna daɗewa kafin ganka a masallaci kuma idan ana zaune wani lokaci abokanai in ana maganar aje sallah har nakan ji kace so sallau wayannan abubuwa sai na yi kulo zan baka yaro na ne in tuna irin wayannan abun suna bani tsoro sai ka ji wata amsa zai ba in kuma kaga haka zai jawo fitina kawai dai ka jale shi a haka a wuce wurin kawai a haka nan ka fahimta to in kuma ka ga wanda baka shakka ne za ka iya gaya masa in ka tabbatar da ya gyaru to sai ka ba shi yaron mutane sun ɗauki ba da yaro tamkar wata gwaninta ne yanzu fa ko makaranta ka ɗauki yaro ka tura wani ya tafi da shi makaranta wani lardi ba ka sani ba kusan an kusa wuce wajen da Ƙura'anin kawai za a je a koya wa yaro baka shakka in ji aka ce wannan malami ne mai karantar da alƙura'ani ba za ka ji tsoron bashi yaron ka ya tafi da shi ba yanzu ba yanzu akwai haɗurra kala kala haɗurra irin wanda mutanen zamani suka kawo da haɗurra irin na kaucewa daga kan doron siratul mustaqima da haɗurra irin na kaucewa aƙida suna nan kala kala ka ɗauki ɗanka da bai da basira bai san komi ba ka danka wa wani ya tafi da shi sai ya dawo kawai ya ka gan ya zame maka wani abu kai kuma ka ba shi wani ya tafi karatu to ko irin wannan abun kusan yanzu ya kamata a ce a samu shi irin wannan wuri malamin da ka san shi ka san aƙidarsa shi ya kamata ka danka wa ɗanka kuma malamai dai a ce kamar son ba a rasa malaman da za ka ba ba muna da alarammomi wanda za ka danka musu ‘ya'yanka kuma su yi karatu mai kyau kuma da aƙida kuma yaronka yana kusa da kai zai yi ya yi karatu ya zo kuma ka malaminsa masa tarbiyya don mai aƙida ne kai ma kuma ka tallafa ka yi tarbiyya malam yana yi kana yi sannan kuma duk abin da ɗanka yake bukata kana kallo ka taimaka amma ka ɗauke shi da tafi uwa duniya baka san waye ba a can yaya yake wancan sai bayan ya gama rika a kan wata aƙida ne ya dawo ma kuma ka yi ka yi wallahi ka kasa yadda za ka yi ka biya ya rika ganin ka arni akwai wanda ya kawo mun kuka ce wallahi na tura yara na makaranta sun dawo kwata-kwata inda nake sallah ma su din ba sa yi aure su suna nan idan na kira su nake musu ku zo mu karanta littafi nake musu da adalci kawai dai ga mutum ya daga kai ya ce ba ba har yanzu ko wannan abu kuna nan kuna yin sa eh bayan mun karanta qur'ani kuma har akwai wani littafi daban kaje ba to suna nan a tsangayu qur'aniyun su kwata-kwata kawai tarbiyyantar da 'ya'yan mutane suke yi akan ba wani abu da za a rike in ba qur'ani ba kuma ba da za a yi kasan fassarar ƙur'ani hadisai ƙarya ne littattafan a ƙarya ne duk ƙarya ne sai ka ga yaro an je an ture masa kai kuma an koya masa fassara karkatatta sai ka ji yana jan aya yana fassara ta gasau yaro idan aka mar darasu sai a fassara masa ya za ka yi ka fassara qur'ani bayan ka bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya koya ma yadda fassara take fassara qur'ani dole sai ka bi ta kan malamin qur'ani kuma ka ce malamin qur'ani bai isa ba kariya ne to don haka yanzu yana da kyau mutum yaronsa ba ma wai ka ba wani haka kawai liko ba ko malami za ka ba ka san wani malami ka gane akilar malamin tukunna ka tabbatar da yardajje ne sai ka bashi ɗanka amma duk mutumin da kaga bai cika yarda da ilimi ba to akwai wani abu a boye a zuciya kuma za ka gan shi yana da ladabi mai hankali za ka gan shi amma kuma kallon banza wofi yake wa mutane duk da suke bin sunnar annabi kuma in kai wasa haka ka zai je ya samu wannan aƙidar da yake kuma idan suka yi aƙida irin ba sa kai su ne tafi ne fata kake kowa tsinanne ne duk wani littafi nan abu ne in dai kuwa ta hani ba to wanda duk ya tsine wa kowa ya tsine wa komi yake duk wata magana ta kaso ba ruwana da ita waye kaso kenan annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi ne ya yi sai ake bi bayan ƙura'ani kuma Allah ya ce in har kace kana son ƙura'ani to alamar kana son ƙura'ani a ga kana bin manzo Allah in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai da gaske kuna son Allah littafin Allah kenan to fattabi'uni ku bi ni ku bi abin da nake gaya muku kace kai ba za ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka bi abin da yake faɗi ba to ƙarya kake Allah ma bai son ka sai shi ya faɗa a ƙur'anin da kake tinkago da shi in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni A nan ne Allah zai so ku duk wanda bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah bai son sa in za ka kwana rungume da alƙur'ani matukar ka karkace ka kauce ka tsani annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsani hadisansa to Allah baya son ka amma in kana son Allah to alama a ga kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ne sai Allah ya koka an gane wannan to don haka mutum ya rika sanin inda zai kai ƴaƴansa amana ka san inda za ka danka ƴaƴanka amana wallahi da yawa akwai malaman da wani zaka ka kamar ko da hakan yana yin littattafan za ka ga yana da wata irin aƙida ta bidiya wanda in kai wasa sai ka ga ɗanka ya zama ɗan bidiya baya kwaɗayin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata to nan ka ga kan ma ka ci amana ɗanka ka lalata rayuwarsa to don haka mun hattara Allah ya taimake mu don haka kai kaffa kaffa da shi in ya gyaru babu laifi in ka san zai kula da ɗanka sai ka shi amma in ka san bai kula da kansa ba ma yaushe zai kula da wani sai da Allah ya ce mu kula da kanmu kafin kafin mu kula da iyali ku an ku sako ko sannan aka ce wa aliku to mutumin da bai kula kansa ba yau zai kula wani Allah ya ne wa alaikum salam wa rahmatullah na'am eh Eh, idan akwai limani yardacce wanda ya san me yake shi zai iya cewa wane ka zama mataimaki na ka gane domin mai saboda shi ya san waye ne wanda ya ba ku shi ya san ko waye ya zaɓa mu ba mamaki kuɗin ku ce ne ya zama na'ibi watakila kuma bai cancanci zama liman ba kamar shi liman ya san waye ya fi cancanta daga cikin ɗaliban da suke ƙarƙashinsa kuma ana son limanin da zai zama yana jagorantar al'umma in son samu ne zai iya ba da fatawa san kuma zai iya karantarwa an gane wannan bai kamata mutum ba zai iya karantar da komi ba kuma ya zama shi ne liman da kake jin a imma limamai hamshakan masu ilimi ha'immatul musulmi limaman musulmi jagorori to don haka liman idan ya kware a limancinsa zai iya zaɓa mataimaki idan kuma sanda aka zo za a zaɓa ne sai kun san su dama sai ku zaɓi wane da wane cikinsu muke so mu zama wani ya zama liman to idan ƙuri'a ta hau a kan wani aka ga shi ya fi to shi kenan wani na biyu ɗin shi kuma sai ya zama mataimaki na uku sai ya zama mataimaki na uku kun fahimta domin liman ana zaɓensa ta matakai ana so idan aka samu mutane da ake so su zama wani ya zama liman cikinsu to sai a zube su sai a ga waye ya fi iya ƙura'ani. to ai dukkanin su zai ne to waye fi sanin hadisi ai dukkanin su a ahadisi to waye fi sanin furu'a Ke kai ai kowa goga ne to sai a ce to wane ne ya fi kamala kyan hali sai ce ka duk ba wanda aka taɓa samun ka da matsala sai ce to wa ya fi kan halitta sai ce kai ai kowa in ka ganki tamkar dama balarabe ne sai ce to wa ya fi sa kutura mai kyau ya ba ya haɗu in ya fito a ga eh lalle haɗaɗɗe ne sai ce kai kowa goga ne ya ce to waye ya fi dangi a garin ya ce kowa ɗan asali ne a garin to ƙarshe fa kuma abin ya kai inda ya kai ya ce to a yi ƙuri'a sai a rubuta liman mamu sai a sa a wani abu ya ce kowa ya ɗauka in ka ɗauko liman shi kenan to kai Allah ya zaba wanda ya ɗauko mamu kuma sai ya haƙuri shi mamu ne to liman din baya ɗaya za a yi sauran wa'annan takardun kuma duk mamu mamu mamu to dama mutane uku ne ko hudu ake zo a cikin su a zaɓa to an yi a tantance kowa ya kai matakin da ake bukata to yanzu a barwa Allah ya zaɓa kowa sai ya sa hannu ya ɗauko da kansa kun gama ɗauka eh kun ɗauka eh dai a buɗe sai a duba me ka dauko mamu kai ba mamu kai ba mamu kai ba liman sai da kai ne liman Allah ne zaɓe ka to yanzu ana so kuma a samu na biyu sai a saka kuma sai a ce to na ini na ɗaya na ini na biyu su ma sai su ɗauko wanda ya ɗau na na ɗaya to shine mataimakinsa ne wanda ya dawo na biyu kuma shine mataimaki ba wani zaidi to amma da aka zo aka zube su ya iya fikihu ya iya hadisi ya san qur'ani amma wannan mahaddaci ne a qur'ani shi kuma wannan bai gama mahaddaci ba to daga nan kawai yanzu maganar ta ƙari daga nan kawai wanda haddace qur'anin yana da yana da buru'a shine liman kawai ko kuma aka samu wannan ya haddace qur'anin yana da fiqh yana da hadisi amma wannan ya fi shi haddar hadisi wannan kwata kwata da wuce hadisi arba'in ya haddace ba wannan kuma yana da dubu za a hana su to shi ka ba daga an samu dai a matakan da aka lissafa ko da an samu duk kun yi daidai a haddar qur'ani a haddar hadisi a haddar fiqh kun yi daidai a halin nagari da kuma kyan sura da kyan hali sai aka samu kai kana kaya magatsan kaya wannan kuma kyakkyawan kaya ke da ya iya ado in ya fito yana da kwarjini to shi za a baya da ka don ba a sanya mutasa shugaba eh eh Eh. Eh. Eh. to zama za a yi sai ku zauna ku zama sai ku ce jama'a ya kamata mu kama wa limamin mu mataimaki domin kun ga rayuwa wataran yana nan wataran bai na. tsakanin wani da wani manyan ɗalibai ne suna da karatu ya kamata mu samu ɗaya a cikinsu to wannan yake to ni na mu wa ne wannan yake mu ba wa ne kai a ga ya sun waye suka fi yawa wanda aka zaɓa a cikinsu shi kenan sai ya zama ɗayan kuma sai ya zama na uku kun gane sai ya kamata a ce akwai na ɗaya akwai na biyu bayan liman na farko akwai mataimaki na ɗaya akwai na biyu saboda larurar ba ta tsayawa a kan mutum ɗaya wani lokaci takan auro ta zo har gun na biyun ma Allah ya ce mu eh. wannan shi ne darasin yau insha Allah amma don Allah a daina rikici da hargowa a masallaci wajen irin wannan duk wanda aka ce kuma an zaɓiwa ne ya sallama in don Allah yake don da yawa akwai waɗanda idan aka ce shi liman ne sai aka ga bai dace ba aka ba wani to shi fa shi kenan daga nan ba ya ma daina zuwa masallacin kila to to wannan ba don Allah yake yi ba don Allah yake yi ya kamata in don Allah kake yi sallah kan ma nauyi aka sauke maka ai ka samu sauki ma Allah ya taimake ka don wani limancin ma na yanzu ba matsala ba ne wani limancin ba za ka yi shi ne kuma ba ka bin ka'idodin yaushe kuma limami in aka ce shugaba to dole ne ka zama kana karantarwa a wuri masallatai nawa ne kake samun limaman suna sawa masallacinsu su rusa? suna karantar da al'ummarsu da suke karkashin su ba kowa ba ne domin wani shi ma yana da bukatar dama ya san ma yaya ikama take kuma an bashi ko to bai wuce cewa hayya ala sallati hayya ala so sallati tarkamatu sallati eh wanda kaje na ce a sallati kaga akwai yana da magana. to yana da kyau mu gane Allah ya taimake mu kuma ɗalibai a rage hargowa da jayayya a addini a yi karatu don Allah a nemi fahimta a tsakanin juna kuma don Allah idan akwai wanda ya fi ka fahimta ya ga kayi kuskure ya fahimtar da kai matukar ka gane ya fahimtar da kai don Allah kuma abin da ya faɗa maka in ke eh, lalle shine daidai sama da wanda kake kai ka karɓa ka gode wa Allah kuma kake kana son sa ya taimake ka sai ka ga Allah ya taimake mu mun tafi kan daidai kuma mu je lahira muna son juna amma idan muka ce za mu riƙa wa junan mu hasada da kyashi wani ba abin da ya sani an ba shi kaza duk abin da ya kai kuma ka koma gefe kana kushewa saboda baka samu ba shi aka ba sai kai ta kushe shi wannan yawanci yana gudana tsakanin ɗalibai sannan yana da kyau ko da wani bai zama liman ba idan Allah ya ba shi fahimta to ya zama na shi din kuna halartar wajen kuna faruwa a kowace unguwa ba a rasa ɗalibi da ya fahimci addini sama da sauran to a rika ɗaukar littafi don Allah ana karatu kar a rena shi ko don bai da kuɗi ko don bai da matsayi ko don bako ka je ka kawo kullum ina gaya mana mun daina karatu ba jama'a yawanci yanzu ba za ka ga mutum ya wayi gari ya ɗau littafi ya je ya abin nan ba da zai ka ji mutum ya san littafi eh, na waye sai na gama ma yanzu zan shiga wani na gama wance zan shiga wani duka yanzu wannan kusa an bari saboda yawanci an ɗauka ma littattafan fiƙihun wannan ba ta lokaci wannan ba daidai ba ne aƙidar nan mu watsar da ita mu tsaya mu yi karatu tsakaninmu da Allah muna da malamai da Allah ya gode musu suna nan suna ta ƙoƙarin su karantar suna jiran ma ka zo su karantar da kai yanzu ga malam Musa na cikin ɗalibai dai waɗanda suke da ƙoƙari wajen karatu da karantarwa muna lissafa shi in za a kwana yana zaune yana karanta da ku ba zai kule ba ba zai kosa ba kuma sannan shi ne wanda na sani tun tun tun tun tun tun tun tun kullum sai ya je makaranta kuma har yanzu kullum sai ya je makaranta eh? to amma yawancin mu mu kuma muna da gazawa duk ya fi mu kokari na sani Allah duka fi mu to ai gaskiya ce waye ne to wanda za a yi misali da kai a yanzu a cikinmu mu da muka taso tare da kai tare muka taso muna yin abun gashin duk kaya ga mana ai ba wai yawan karatu shine karatu ba mutum ya zama na don Allah yake ya shi ibada wani zaka ga daga ya fara yana fahimta wani kuma zai dade yana yi har ya tsufa mun taba zama a makaranta da wani tsoho tun yana matashi yake karatu har ya tsufa lokacin da muke karatu da shi a risala yake kuma idan ya zo kalma daya biyu zai ɗauka kawai ta ishe shi daga ya ja an fassara an kara ya fassara in yayi na uku sai ce alhamdulillah eh, alhamdulillah Allah ya samu mutu muna yi abin da yake ta cewa Allah ya samu mutu muna yi ko za abin da ya faru ya ja an yi karatu an yi karatu ya ce alhamdulillah shi ke nan na ke za ka littafin aka duba ka gaba ya ya mutu yana yi من سلك طريق طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا الى الجنه wannan ya yi kyakkyawar cikawa akwai wani mutumin da muka zauna da shi kuma qur'ani ya dauke shi shi kuma ibada in yayi rubutu ya kaga kamar dan koro kuma yake ya manta iya saukar da yayi a rubutu kawai kuma kullum sai ya yi rubutu kafin ya kasuwa an kasuwa ne a kasuwar job nan yana da shago kasuwar nan ta ta sama yana da shago a ciki amma kullum sai ya cika allon kullum su ya yi rubutu su amma a jahule kafin allo ne ya cika kafin nufudin ya yi ta nan ya yi ta wannan mari a gagargare rubutu amma kullum sai ya yi rubutu kuma kara ni yake ya ce shi fa ya ɗauki karatun ƙur'anin nan ba wai ya zama ya fi kowa ba ko wani abu shi ibada ya ɗauka in ya je shagonta in ya zauna ba ciniki kawai dama da takararsa hannu ka tsane shi dai ba ciniki yake yi ba ba karatu yake yi ba soyayyen ciniki yake amma ba zai tashi ya wajen shagon makwabci a kama su rudu ba daga ya rasa ciniki sai ya ɗauko rahani yace dai in je kasuwa in yi zama zamana ba zai ba kaga wannan shi ma irin sa akwai wahala to amma kai dan jarin ka na dubu goma ma kawai ya kaga wallahi karatu nan malam muna san shi lokaci lokaci koi ba lokaci Allah ya sallu ala nabi اللهم صل على محمد وعلى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله